الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يأتي أبكاتنا الفقه الميسر النافع لكل مسلم ومسلمة يا شيخ عمر عبد المنعم السليم 6 أكتوبر 2013 شاكنا لنا 268 mun ga al'asnafin da ke ta fiha a zakat ka kayi ya ji na ji zaka ji wajibi dai zaka wani mana ki ji a wa zaka bu qalab bil munzir fil ijma al hafiz bil munzir an ne saburi ita ga al ijma non ga ajma al ilmi manji al ijma ala anna zakata tajibu fi tisati ashiya ya dai zaka waji wajibi da ya gutu wani rakumbo kuwa wal bakari benin wal ganami benin zahabi da zinariye wal fiddoti da azarfe wal birru sha'ir gangani da albun da iri shiri ya yi shiga dona da alkamashi wata muru wani da dondine wazzadi wani da zabibi iza balaga min kulle iza min kulle simsin min ha adake min doro min yin na joga tun ma ta jibu fi zaka da zaka gashi wa na ma ma'ana doro ga tun yi ko other condition na jima ta tuna ma kile asun oga gidan oga man ga fadil ashiya tan da riju ta tal alwa'i taliya, mutun yan na jinga na fi karkashin yan jebe da nan na almawashi ba no jiga almawashi na gole al-ibilu wal baqaru wal ghanam to rakun to nan ko to nan yi ba ta wanda fi karkashin almawa shi ba ta ga kowa an ga gune sabina mm. wa zuru azuru yin yi na je zuru ko mm. Albiru wa sha'ir taimaru ma wuce e yi e yi, ke a atamuru na ke gombi na ke zabibu na ga ne muke sun bi fije ko annakadai ne wuce ewo ga azab wal fidot zinari ya gani biya zarfayin ye eje eje zabibu cika ya gonya ma in kuma ba na ba e juji wunje kusuwa arrukazi ci wawar kanzu wal malul madfun ngai kanzu taska wal malu da dukiye al madfun na sonan zamani fayi na keminotu emi fila da na ko niga de wo ade banki da bane na lauro da so muna ina ta niga de dukiya no ya de ade banki ade insurance company ko ade sai hunde ci bani ma da so muna to ke mi ajiji no niga wo ci fagun jiko ni wo fagun duku ni wo fagun bi o yo mi ja kin gba mi ti wo la so mu kun ji hankali a zamani a febelu ya ji hankali za mu yi ɗoso ga yi wanda da wa ko? an wasu miliyon ka da nuna shi da asun mulki ka kuma wau na ji hankali za mu yi wanci ba mutu ne ya ke ta ci gan nunu wala ci gan baba wala ci gan tuba a dai sai su kuma da ale dukun ne ko da ale ne gun ne na ne ya wannan kanin wa ya tire su gan zakazan wa zaka galo wannan zai gan rikazo ɓezin wa ya hoko amma ya zagawa baluga wunye naira ya agware umele pounds ya agware umele dala yare ko umele shilling yare umele euro yare ko bene biya shiga gane e wannan shi bai na zafi gici wa gana wannan wo hmm? safiyan annakadai na zahabu wani fito su gabo ya wannan shi a ganin ebo ne popo ziri ni gama jiki o gama sabu gama lazama yana yi gbanin nan complication ya lo matsala to ya zakat shin zane jemi zane je ya zaji dambo adiye mi tsaba wanda kuwa wannan emiji sakan wuce bu waya ko jira na ko shi da kaga waya yana kashi emi nan to lewo da kalo mai fiki waje aji bayani a wajen yake kudurawa su jinin ɗayayiri eh, eh, tomato kaza-kaza wuce a ruwan da ka dawa amma yin jini shi daba bayan nan na ga tomato yi fe a daga kufin yi na fatan gudura idan jaji kufe mu jiko jiko shi yi so kan wani to wunji fo wunji fo wani zakaluwa kai luwa? ko yi ji fahimta yin nan hmm. eh ki hukunci yayin nan exchange yawo exchange yawo mi gala dola nibi mi ce wa laawe naira dari da hamsin gawa jikiyo gawa laami kashi mi gala dola ni awo la naira ni oya ni ko laji fahimta yin nan tí wọ́n jí fahimta àtọ̀ ọ̀rẹ́lá dọ́là ní àmì ìlú àti wọ́n fifty àlá ọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀tọ́nù àti equivalent to that dollar ọ̀kájì náírà níwà rẹ̀ good ẹ̀yìn ilé nẹ́jì kùndẹ́n ní ẹnẹ́jì mọ́ ìjì jí bìtìkì sẹ́rọ̀ olùgbèrè ìgbè lóhun dégá ìsẹ́jì táà jẹ́ ńgá ìdọ́là níwẹ̀ láàrin yóò rí alì ní ọ̀hàn láàrin azáàbì záàbì olùfídọ̀ ti bèèrè fídọ̀ yẹ́dẹ́mbì yẹ́dí ńgọ́wọ́n ajújọ ẹni ìwázà àbọ̀ náà náà oje ni a nan bayan waki naira ni naira dola ni kaza no ene wala na ki dola ni na shiwo ene dola ni na ga shiwo equivalent to isi ewo ene sun don waji won go le ngam la yo ko ba biye da kana wasu igana ba da hannun na kan zakadan na kan amuran zakadan na wa amma a pro kamfani mace na jihori kamfani mace gato yi na ka tsaba gawar proceso a ce dai millions of euro ina ga yanzu wawa da kayan da ban eh? na kambu wawan kashi tsarin urudu tijarati ya zanne cewa wawan wuce dushin ba biya zabu wafi da Ààyè owó ẹ̀wọ́ ilé ẹwọ́ ọmọ láṣìkò ní jùmọ̀ láàájú oúnjẹ wá wọ́n lórí ńlá lòó ne náà. Èyí rí lè yí, pàtó dánwó, gbá ní ìlàjọ sọ́tù àjìdánwó, na jagun tol ku computer waje to amount ye wani waje ne in number waje ga price kuka wani ta to ki percentage ne zakana wa wani biyu dole ba da mu abu ya wani ki àǹfààní ètùnúrẹ́ ńbẹ sọ́ọ̀tù ẹ̀ ní lẹ́yìn bóòtùlà tí ó yàn tó compass wọ́n bẹ compass yìí ezu yuzu ya compass lu dictate ya babu alkibla da one right kashi one um right ha gbẹ̀rẹ̀ energy they are beyond tó yẹ gbẹ̀rí bá dáná ṣíà wọ́n bẹ ṣíà yi ṣíà títẹ̀ kúnjí tíà ní ní mẹ́rin rẹ̀ ṣíà ẹ́ kọ́mpàní bẹ ṣíà ẹ́ báńkì mọ́ waga da ilimin security ni security yan police ne gare security and exchange commission to yi under corporate practice lowo ngo le aga oga shi awon jiyan eze ile chichi anina aya afe gundo aga takada yo aga aga ke takada takada takada e wo abo mutushi wo shin ko ji fahimta irin na ko ki mai hukunciyar insurance ta amini ododo kunu ya mai musulmi shi a ga ta amini a ramu ibanin gagabin da ta amma alakun bai nukun bilbati e. Insurans. amma to sun manjiji modification shi nan bu ya mai minaji musulmi da zanuci shi nan kèdí ńlọ ẹ̀gá aláìṣàrán láì dì ní ẹmọ̀ fí ẹ̀hún yóò tó aló láì line di name of lẹ̀kọ́ tún jẹ́ àríyà okay no problem àmọ́ ẹgbọ́n lè ní jẹ mọ́ta náà rẹ́tò ẹ̀yà dóòrò pé sọ lónà tọ́ láti lónà ní jíkẹ́ ó sọ lóòrò pé ẹ̀yà wà ya ẹwẹ́ ẹwẹ́ ewe insurance alali wannan bawari ya e, ma police zuwa na gwamnati to ganin irin ne bata kiri matsayin da musulunci mu sai zaje kamfani da yanayi da ya wuce shi na riyar ni zato man ga zakatun na kadai ne zakanin zinari ya ga azurfe ko ran da kadina zabul fidda wa kad taqaddama dalil wujubi kita alkitab wa dalili dalil gogalan daga qur'an da sunna ke da zakanin zinari ya ga azurfe wajibi wannan qala ta'ala tatlatna gam alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata Zai je sun zinari ya ga azurfe ne Wala yin yunfiquna ha fi sabilillah amma yau da kun ce ciwa nan fabashirhum bi azabin alim ya zama ce bushara bi azaba ne ta ne wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ga ma min sahibi zahabin wala fidda a da za ta buna da zinariya kwa zarfana la yu'addi a haqqaha na wa sai wa kin wa na ya illa idza kana yawmul qiyamati illa fa ce fa alkiyami gadabe sufi hatla safayu min a adalai fa a ga yanayi lashe fatafe lubba zannan fa umiya ala ya gafi na da jihannama cikin allah ba zannan daga yanayi jihannama fa yi kuwa bi jan buhu a shiga abokan san waje bi na hu da mafafakwe wa zahara hu matsalayin buru nisabi zahabi wal fidda nisabi ya zinariya da ya zarfe manga nisabi zahab nisabi ya zinariya ya ishiru na dinaran dinari wiki eh eshi wa nisabu fiddati nisabi ya fidda ma lai mi'ata dirham dirham wiki 200 fai za halal hawlu a abakin ga guya nina wakana za za'idaini an hajjatil malik ko umma ce mini na tuye ce bukata na zane-zane wuno na a karajar zaka ta goma rubul ushir zanen rubul ushirin gawa wa zaka ke rubul ushirin ke ushiro ene ushiru na dukiya wa guga fi guwo wasu ga kijin wasu ya kasanniwa to ti rubul ushiri gancin kasanni na na wada na wasu gugafi guni ko gugafi guni wasu awanni nini ni ni ugbo ma na wa dukiya wa gafi guwo wa gufi guwo na wa wasu awa kasanni mini ya guwo na kasanni na na wa na wasu gugafi guni wa gugafi guni wasu awanni mini guni na so kashi foto so zanen wasu awanni foto eh? náà ní ọgbẹ́ mi wà jínnagbá nínú wọ̀júwé kógútá ìmá wúgẹ́ ti ṣìbà kó wọ̀tí ó wà ní ní ṣìbà kó ìmá wúgẹ́ ti wúwo wọ̀tí ó lá ní ní wúwo nẹgbọ́gbọ́n ti wú ní wọ̀tí ó wà ní kó kó mọ ìmá wúgẹ́ ti ṣì tún wato ni ka sangu ba da gafi bin ya shi sun nan ndo ro ga jan abun nan nan ga yawe rubulu shirin nan ki ya ji nufi mai mathematician ilé yìí fún mathematician ṣe dáadé tèèrè rẹ̀ ní àyíwọ̀ lọ 40 ní àyí 1 over 40 1 over 40 mọ́ gbẹ́gbẹ́ lọ́wọ́ lọ́dà percentage yìí 100 100% wíjúwọ̀n wọ́n lọ 40 tó bẹ̀rẹ̀ 100% ẹ́ ayẹyẹ 25 náà wọ́n àti eh, 25 eh, bàbá 25 and 2.5 2.5 so bá ní dukiyewe ya zinariya ko zarfa ko naira ko poundi ko pound sterling ko ko fulus ko shilis ko ebiyu na ewon na wanda ga agun isabi 2.5 nga wa waza ka nga agun isabi ja agun ya ni ne be wani 2.5 ga wa jiki nga wa ya waza ka be nwa yo fa'in lam yaktajin nisab al-awwal amma yamma farike zinariya ne kagun gungun nisabiya wannan yadda mil nisabu sani nisabi yin ba kyautu magu nisabi ma fala zakata alaihi ma zakatan huwa ba ba wa yi tamala nisabu bi jam'i miqdarahu ma ma'an amma ga gun nisabi yau ku ya kambayani lam yahruj anhu ma zakatan aidan li'annaha asnafun mukhtalifa wa wa zakabatu sai bana asnafun doro yi. bi ma'ana waje zabi na mazinari ya wuce ugun dinari ya shanu wa madazarfa na jirani wuce gun jirani 200 danin amma wa gala zinari ya na waje lazarfa na gun kuke ba gun babu gun sabiwo ngo kuke ba wai bola ni sa wala wala wala wala wala jikine ni sabiwo to lazarkowa a'a a ga ibanu lagun kakayan ndoro jijiyon ndoro yo wa yurwa fi zalika khabarun an annabi sallam agwari wa bi daga bani sallam wa qala sai za ka na ta ni a tajirham a da kyau ga je jira mi na gun shi shi sun yi dagu banin wahala alaiha alhaunu umar guya ne fasiya hamsatu jira dirami gutsu da mu walai salai ka shay'un yanda ci madabo na ta ce wa cha ya bi da ya ni fi za hatta ya kun laka shiru na dinaran da go ga da jira au ga da dinariya ma na ga da dinariya au ga da zahab na gu dinari shina fa iza ka laka shiru na dinaran abe ga da dinari shina wa halalai alhaulu wuci maguya ni fasiya ni su dinar ganfiyan dinari da ba wucin ko al'albani gan hadisin na hassan nuru amma amunu gan kilafu da tsakani ga nan bai gan anabi ya kashe ya ganin sahabi amma dokunan da ya tashi ga ya ganin makufu ya ko ƙalan nawawi amma al'imamu nawon ga wani mu'awar fiye hannun ijima yana ya alami to ya ciyar ganin na wani ga ikiyo ijimawo عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ليس في دون خمسة زوج صدقة من الإبل كم؟ zane gajiye na wulagun gutsun amini ya rakun gwanin ke jiki a nan zakalaji wajibi ta ci ubuwa wadda guta wadda rakun guni zakalaji wajibi ta ci wasu rakun gutsun wadda ya safi madu na kamsa ce awakin sadaka wale yi safi ma duna kamsa ci ausukin sadaka sanar jewu malagun a aukiya ko? gutsuwanin no ke make jewo jeke wato de kayan latiji malagun suki gutsuwanin da kaji kiyayen? kudanwa wasu ki ni rubuki fayi fayi ok fayi no no fayi 60 lai wasu ki ni so wace a biyu times wuki times 5 kan gabe wato zakalo in ji tilati wannan yau ne bi zabila musulunci ya ji musulunci ga adalci na wa ɗiga wa wato ya abu wa ga wawai na wake ya ji yabe na an yi mawa ga awa ba na wuzuri mai da yan doci da wani gwamnati kawai ya zuya ne da su soko na da da mm. yi tsanin gayya da yi na yau ni musulunci wa wato welfarism wa wayi boro yin rayuwa ta zawon gini wa zan zal kurba haka huwal ya ta mawar masaki ne kiba ne nan wani jihar kurba wani jihar junubi wasu zai da jami'a wani sabili ba wani ba ta fi wani bolo-bolo ya ekun yi sanar da sau nan makwabci na sau nan makwabci na idan gibi wani nan ɓatan ne bai bufe mun da abu shiga guda sai da kafin jariya ya zama ta suna ta minka ka ta malu illa sai wuta ko mini ba sai da kafin jariya zama wajen mini ba ga ku wannan na? annabi ga sai alal armalati wal miskin la ne laidan la eh. gina su ba la gina ji ko ko wani da miskini na annabi ya fara laidan wuce wanda ya tiya da da ya ba ne kwata ta eh, da ya go ya ne bai ne yuto tilagwa sun da je wai shi ne shi ne bare da ta sai ga zangoci 2 million eh ma ya e ji da 2 miliyan ya buyi wanda bai ga daga zanen ne dai biliyon shi da laji an su wanda a ba za a yi wasu ya adiyo shi ke nan ba makwabcin guba shi shi na nufi a sun da mata da jibilu sai ni bil jara ta sun ta hannun sai wani su malaka jibilu ku ja ba sai jibilu sai shi mai makwabci hatu ba bin mai kun abin gimi kun gina cubejin muhimmancin wa lawo makwabci mai ne yana yau shi bidan wani daga dokar musulunci makwabci makwabci wa muyi musulmi muyi kafiri muyi dangi wa muyi dangi wa ya wuyi zai tsobo na wuyi zai tsobo na wuyi zane wani nafana wuyi zane wani nafana makwabci wa makwabci wa guru hakkin makwabci bana dole wa guci in na shi bai ni wani yi ga yi wa zaman lafiya yi ga fiye ne ba ta ji da wani bai zuwa amma mun kwaci wajen wajin sallama wajin sallama wajin waja wa ƙuda da khairiya ko wadda mutum da zama mutum da ajiyar alaka ne masu yi ba ji wewo mu wadda ya ci begin zagi ko wadda ya ci begin mini ko wadda yi dukiyu in ne ɓata kaza na gayi to kafir ya waga wa cubi na kuma awa ga ake makwabcin da walan wacce ala dole kaga ya yi ya wuji wa ma a ni yusa a sallar maga annakin ci a da ya eh, dundula ginin sami wuce yi to gina shi musulunci ya zai yan musulmi da jona laye Allah mai to makwabci wa kunya hankali a mai to dan jona wani ga kuskure na wasu rai na iya jina yadda shi bai neman mandarin ne ya zaka zama lafiya ga da ya one ẹgbọ́n na waje makwabci to musulmi a mishan mu yau na wuce je ground yawon lura ne wadana ko lawon tibi na ku ko gaji bolobolo lobu malla ko ẹgbọ́n na ya jiji misali gbani ogun bidan zangoci mishan goci ma musulmi da ci ya kashi joso

sashen na jimai sai lai mutu dokar sa kwanan wanda ne lai ke shi to lafiya wani kuyo Allah wala aukiya hmm? mini kima wani jafe yi na bayo قال النووي aukiya ngoli aukiya bayanin wa dubba ni jira mi yo annahu ga ajma alul hadisi man wuci kuma ya hadisi wal fiqh da ya fi fikiwi wa immat alul lugha da man larabci shi ai jima'uji ala annal auqiyata shar'iyya ke je ne auqiya bayan shari'a nungar alba'u arba'una dirhaman dirami shi ba Wai ya auki waya auqiyatul hijaz ngai auqiya hijaz tijo وقال الحافظ ابن حجر ابن حجر قام مقدار الأوقية في هذا الحديث إني مقدار الأوقية حديث غير أربعون درهما بالاتفاق درهم الشبا باتفاق والمراد بالدرهم إني فبدرهم من غير الخالص من الفضة أذر فانا تشبينا sawa an kana madruban aw ghayr madrubi je duyo ko na awunu yo ko na awani mana ko na halada ba go siminti da a wo ko wuji kaza kaza ne a a kashi na ji cin form of takun tiyo ne nuru wani ne eh a the raw material ne manga masala yin boro zakatul huli zakayin zinariya biya zarfe yanayin yanayin zagi dana na ma'ana yan koro ko mm. yan zinariya ceni yan zinariya biya zarfe ruka yan zinariya biya zarfe bangus yan zinariya biya zarfe ajiyar da tsira da biki na ke yi mm. ta yi wuce yi ya wuce bayan wuce ne ya gudu yau mina zagar su dafi fasihi ma a zakatu za balagacin nisab man gan zakatun buwa da kyan gagun nisabi nan wahala alaiha alhaulu magun hmm? iyanni nan sawa an kanaci ma min masu albas amin ma tuknas jeju yomi ne na eh, eh, lajin amfani ce danon kwamini ne na لأن الأحاديث الواردة وانا حديث نيبي في هاي غايتين ربي هذا الفن لم تفرق بين ما يكنز وبين ما يلبس كل ركبه سكانيا ربي هذا الفن سنه من ربي هذا الفن تيجي كده اذا جاء فاني تيدنا فأنا أسمع بنت يزيد رضي الله عنها قالت لما أسمع بنت يزيد تشجع الآن بيوغام da khaltu ana wa khalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun bi gugu ga da ba ni sallallahu wa alaiha aswiratu min zahab e e bango si ya gwa shi madalu ina naji daga zinari nan, fa qala na nabi ta ga ga atuti yani zakatahu ya ga zakayan zinari yan ya fa qulna la ga a a qala nabi amma ta khafani ayu saura kuma Allahu asiratan min nari ya sudan ce ci labangu soju yaye daga na bwa adiya Zaka daga adiya zakawiya wale don ko a Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen in kalita siyan in kalita siyan tiyan zakatul huliyo argument na mai je tiyan ga wancan dan wikiyo in ku be fi bago a Muhammadu Nasiru Nasiruddin Al-Albani wajen bayani ya ce haramci ya azabul muhallaka. ya na muhallakun na yi kuri gina bi ma'ana ce ne na yi kuri zagi ci ga da kuru mai mai daga zinariya wani kwai libangus ne da ya ga da kuru mai kuru complete da ya ci daga zinari wani bene biyu ne alalibani ga haramu wani zagi a daunin littafiyan adabul khidmat yanzu fati yan buga bula bayani wuce biyu amma dokunan da yamma shiga mai kiyo kuskuren fahimta yanayi daidai na suku zinariya bi azarfai wuyi muhallaka wuyi muhallaka wuyi kurugi wuyi kuruga halayyu yone zage a ji amfani gangani da yi nan ya tiye nimfa ɗaya gare ya gana loko? Mm. ta a shek abdulaziz ibn baz mun ji bayani ya ga wuce lajnatu da'ima mun ji bayani ya ga wuce adwa'ul bayani ya titi, mun take la ya ga wuce bi extensively ya bayani ya fare kun don da mini yan bata sai ci wayo ja gafara mas'alai goro zakatun nukud wasindati ko zakayen zinari zakayen yawo gangani bai dokumenti shi irin shiyar ko mene yi ne wafin nukuli ka zalika zakat wato ewu naira pound pound sali dollar euro ba ta zakatun zakadabu wa mitla arakun sinda ta ce agaga mai wayan yanzu gwara kayan dokumenti ke cek nan wadda cek waye ga ya wura da na ne hmm. amma yan na ga representi hmm? wore certificate ya shares nga representi ya ewo لأنها تكون مقام ذهب والسود يبنى من النجم ولكن جمة يزينا له بهذا الفرق فيجب فيها الزكاة وتقاش واجب ليزا وزكاة بنا إذا بلغت نصاب نقول نصابنا وحال عليها الحول ما هو يعنينا فيخرج منها كذلك ربو العشر يعني إذا وابني ربو العشر 2.5% ko? Matsala ya zakatu daini wole yana we gabu ba nan e, totin ya ga dogon zakatu naira wai nan na ruwa ngawai ngawai ngaji ngawai lu ya biya no nan yo to da madabagar na zu ka man na jilo da rayi ga zakatu urudu tijarati bwana a ga alibi za su ne go fi amwalikum haqqun siwa zakat dukiya yayin jo hakin do ti do bambe to zakat wo yayin yo gidanbo wo yayin yo fidabo wo wa sadaka dabo kashi wo ji sulatura yimin dabo wo ya ki yamma kwabji dabo wo ji zada katun jari yake dabo zan ga ci bai ba shi ga to musu ko wo lo yun zai ji yo nke dabo ne benyo to zai ga ga wo lo be ra'ayin ke wo so ne naira ba nan wo yan ga ga no to ji munya je ga amma to do kunu ba zan ga ci e gwatan ga wa sun ga yo zo ji da ji da ra'ayin ta wusu pẹ̀lẹ̀ rẹ̀ yẹ owó zakatu daini zakayan bata man wa man kana lau dainun ala ghairihi zanan gaje bata ta ci zan da ci mana zan da ci jiwa bata wa ruja isti'adatu na ma eh, ba fun ga dukiya wancan abin jiki nan agugwa shi fahuwa fi hukumin malin mamluki wato hukum nan ga ya hukunci ne wani da jiki nan da ji mallaka wuna to an kuraja zaka zakatu aka ka ko kazalika ba wajaba tunga tunan wala tuajjal amma fauta hatta waqta istifa'i ya saka kuna gogojina wa huwa qawlu jama'atu min as-sahabati ya ga jama'an da timin sahabi ya umma nono tun ya zo wayo washishi zan gbani wajewo Hmm? ya 20 million ko 20 million yau mulkun zangoci amari wani ga after one month mu ya zikiyo mu ya lashi alhali ma 20 million na wani hankali a wani jikin zuwa guwa benin da zai yi wani after 20 zangoci lashi waka zaka kashi waya eh? mai sago bai ni da bai dan yo wani no le to su waka wo wuce wani wuji ga wuji waya ni waka zaka ya maji de oro eh hmm o gba to so bu yo ne wo wuce waka wo na mai gwa da wuce lokaci na wawa zaka ne ga da yo ga zaka jike waka zaka wa ga asira ne jika zaka mun ya na bai ga zakawa no to sai wo gayo da duk da duk ba ta cewa da go ba ta limu magaya nuya so mun bana ra cici ne ni wo ya ni wo ko ne yi taslifi nan wani yan ne jibenyo wali yo to sun musulunci ya tsaki ya talaka musulunci mai tsaki ya waje ci nga mallawun di system yo musulunci ga system me musulunci ga da ka zamani annabi na aji ga zan do ne da zamani annabi na aji wani ta a a aji wani ta wani talaka ilmi fukara da na ugu min diyari wa wali ko a ga annabi zija ka aljanna yin ruwa annabi ga fukara ul muhajirina talaka ya muhajiru na shi a sha tun zamani a nibi ake to talaka ne amma kila a dawai talaka da ya waje ki zamani wuce wuce jiri na nan diri na so idina nan ya waje ki in gaza tuntun ya tu bayani ba bayani ba gwa gayani kusani gayani ɗazin giyani asili dani a wayarin jiyani a kanar jiyani a buloku sa'ani a logwada kamfanin a driver jiyani laye jimi jilo makanta n ga wadda tun wucin kami ya wayi yake mine jiyani kawai nan ko number 2 a mai ya sadaka a mai iso da katun jari a ko number 3 mazuwa amma yake lato zakaya amma yaji wa mu na ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ya aya zan ji taji to yana shi bayo da ni ne la zaman lafiya ci da ba wani yi dai yi ga shi na zugun sabu da hanji ta ni gire gire sabu ga ce daga daular musulunci ga dambo wuya lokacin a, wani jafi bai ga waya wai a'a a ɗin na so musulunci ba annabi sa sallam ga yi maru idan lutu fa kullu ya saru lima kulika lahu annabi maji istiyazatu bi kasala ne da yawa kasala Allahumma ya uzbika min al-kasal Allah bai ba tsari bi kasala ko zan ba ci bai ganwa da bai zan ki annabi gan annabi go wodo la egbo la ga ni bi egbo no ga fe ne un ja wodo wa fe po do wa che wodo ci bo ju ja le ke de ke ki gẹ́nu wa dàbánú musulunci ga igore je lezi na níbi gọ̀rọ̀ àṣíṣì lọ́lẹ̀ musulunci àmì àkókò àfẹ́láwọ́ ọdọ́ láàrí àfẹ́láwọ́ àà wọ́n ni àwọn jinnàtọ̀ musulunci tó yi wani a tíkẹ́ ẹ̀nẹ̀ kíyẹ́ jinnà mọ́sógún wọ́n ilé ó tó ní ìdóòrò àyẹjá ẹgbẹ́gbẹ́ da kyaye dide inna la tayyibun la yakbalu illa tayyiba mm. ke kyaye mu mai sai na yi nan wanda ne nan da kyaye problem ora safin da cike da bugan ji zuwa ngai ta ta abu wanda wace yi yo wanda so waye yi na ya dai da gwa ga wai gobe a don amma ka ku ta ta ba wace yi na so waye yi na ya ramu don gode na so ya son zuciya so ji wala ta da dula hawa ai ga lafiyan mu wọ́n ilé dánà kó sóyè lẹ́jọ́ ra jíjọun yẹ́ ládún àmá wé sọ́nbálá kọ̀tí wọ́n bá tàlàkàyé tó ń jìyà ẹ̀gá dáàlà alùdùsọ rẹ̀ yóò rí mílíò júrí láì kọ̀m̀plé ayọ́ wani zaɓa aligusuri bi da ujura zaɓa aligusuri bi da amuwali ya yi jigancin awa kuda salari o wani ya gwaya pension yo wani ya gwaya gratuity yo wani ya gwaya kota na gajiya wani ajiya waya zaka zai yo so je to ci tare musulmi bida ta wai zuku ake wato zaka na ji sadaka nan wuri sadaka ko za shi ji makwabci biliyoni yo kada wannan mai makwabci ne na ta to karawa waya na wa ci wani da ya to sai na karo yu jun kubu ya wani hmm eh za shi shi waje biliyoni e fu pa te ji wala nu zanne gba fo hol kawa shi mo fi pe fo ko ni mo gba n te gba ni gbo bo ko gba no be ju je lati mo inu ise lafu won fi sabi la ni wale ne ji lo kuti yi na ti je bi e, di salla kawa ya e tawhidi be salla ji musulmi musun ji gabo amma yi ke yi lu ta wa bẹ́ẹ̀ gẹ́ gẹ́lẹ́ yẹ gẹ́lẹ́ wẹ̀lẹ́ ní àti fíṣù <laughs> kó náà yake yana da wani ko na shiga ta tun na tsara ya bi la non-government organization ya bi la ji ne a statistics gangan balalau mufewa tafiye shekaru da zaki ya haifun tuwo ninan lashi ni tafiye rushe balalauci lafiya alubashin kabiru za ka ya haifan balalauci rivini gangoci ga statistics da zanga ajiye alimajari na get almost 11 million da zaɓi arewacin nigeria hmm? alimajari da bare almost 11 million arewacin nigeria ni gawo mai zafi yau kula da fahimta duniya zai ji alaye nan zai ji gudu nan zai ji na indo rotuwa nan zai kwata mutum mai lejo a ce ji bara nan ya ji na jiga mai da ci zo sufi bai zama ci da gwasu mai ci gaya jiga duk ta ce tun yi na bara nan adiyar zai shato research ya yi tuwon musu 11 miliyan ya ji musulmi yi boza ne ya fiyo ka bara ne kawai hakun daula wa? <laughs> zai ji dewa fita a cikin musulmi ina suke kakun na zane shi da ya ladana kayan wuce ga organization na sarar mace a biya tare to yawa a jiskimiyin a wa ji katu yawa a jiskimiyin lafiya tsara baraji yawa a jiskimiyin kaza kaza kaza wa ya sola shi fiya less privilege yawa wa ji kaza kaza da ba wace ga waje a biliya za mu ce ku da ake mishayin wajen hacin ha idai shi shi ya sun ba ko Allah ya samu dace su kuma faɗi matsala ya guru ko Zakatu zuruyi wasu malu zakayin zuruji hmm, yana je yi tiyana ko daga kimbona wasu simar nan da na je su ci bajona wa dalilu wujubi amma dalilin wajibi ciwon ga ya kawo ta'ala وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الله سبحانه وتعالى لا يتنجي لا تجي كو نجي يجا akan wuri na tunai kanin wannan akila ganin bai ci gbajon bi na shi wa zara a ran biya shi yanyi ne ko muktalifan nuhu. na gidiyoji ka ka ka ka yin testi yin doro yi wa zaituna to zaituni wa rumana to rumana mutashabi hawa gara mutashabi to ne shi be do na to ne shi be do yamma na to testi yi nan da kalon shi nan kulumin samare gaje da daga inda iya su sojo idza asmara an ga suna wa atu haqqahu yawma hasadihi igaji ya ci la ya ci ya ci ya fonu gaji kinan fonu gaji ko wala tusrifu mai gaji ba nama inna wala yuhibbul musrifin ce cewa zai yaji ba nuna wa kai wala da an ga ruwa idi min salaf a wa ya da ba za mu ne ji zai ni a min ya as-salaf jona ko tafsir kawai ya ji tafasar ba ta wa ga wato haka yau masu ya ji ya tuya fana yago jiki nan yago kuna biya na wa zaka ta ganga yi zaka mun ga dole dole fana ba ku jila ce wani wala zaka jiki wala wa ya mai ne wa yin fasa yanzu gashi shiga wa ya zaka ko gashi wa fiye lazaka jiki mu lazaka fata mu ebo na ta dole na ta lazaka yan yi tilakiyaya ce ci ga albarka lazai ne nino ce ci ma ye fili e wangi ji na albarka na shi yi ga ajiye wangi nan so insha Allah ta'ala ya gina daga asnafu ko subhanakallahumma Salam, la otra, muy incluso